Allahumma amin safiyar wannan juma'a mai girma da muka shiga a yau Allah sada mu da dukkan alkhairin da yake cikin yini da kare mu daga dukkan sharrin da yake ciki Allahumma amin da yardan Allah za mu tashi a shafi na 241 241 <clears throat> an gina fatawan ne akan hukunci wanda ya gina masallaci da dukiyan haram hukunci wanda ya gina masallaci da dukiyan haram ɗari biyu da arba'in na'am na'am haka ne shafi na ɗari biyu da arba'in ga taken fatawa abinda aka yi fatawa a kai shi shine almalul ladhi nazara libi na'i masjidin mutum ne wa Allah alwashi ya ɗauka wa Allah alkawari akan zai gina masallaci amma walam ya tayassar Uhu, gina masallacin sai ya ta'azzara bai samu daman gina shi ba yubna bihi mithluhu yanda za a gina irin wanda masallacin ya yi alkawari bai samu daman gina irin wanda yake so ɗin ba to shine aka gina fatawar akai ga fatawar kamar haka yace akramakallahu qabla maji'i ila Saudiya kafin in zo ƙasar Saudiya. Kuntu muhayyi an nafsi min ajili safari ila Urubba wa zalika lil amal. Kuntu muhayyi an nafsi da na shirya na tsara wa kaina min ajili safar ila Urubba zan tafi ƙasan Europe wa zalika lil amal saboda yin aiki a can. Wa indama da khaltul Urdun yayin da na shiga Jordan waƙaftu fi jami'in sai na tsaya cikin wani masallacin juma'a wa kana fi bidayati bina'ihi wa nazartu fa qultu zaka nazar lillah a lokacin da na tsaya fi jami'in a wannan masallacin wa kana fi bidayati bina'ihi lokacin an fara gina shi farkon gina masallacin wa nazartu sai na ɗaukan ma Allah alkawari faƙultu na ce za ka nazarar lillahi ta'ala na ɗauka wa Allah alƙawari bi an iza wafaƙani Allah wa ta'ala cewa idan Allah ya datar da ni wa ta'ala bi adamin zihabi ila urubba idan Allah ya datar da ni bai kai ni ƙasan Irob ba ƙasashen turai alayya an azhaba ila saudiya to na daukan makaina alƙari zan tafi ƙasar saudiya muwaffiqan bi aunihi ta'ala ina neman taimakon Allah subhanahu ta'ala an abzula ila aljami' maskuri mablaga 150 dinara cewa sai na saman ma sai na tara ma wannan masallacin kudin da suka kai dinari 150 <coughs> urduniyan amma na irin kudin jordan dinari na jordan walhamdulillahi alhamdulillah akramakallah waffaqani Allah bi rahmatihi Allah bisa rahamarsa ya datar da ni din wasafartu ila saudiya badalan min Oroba. na tafi saudiyan a maimakon kasan turai din wa fi sanati thaniyati uttu ila Masjid alladhi nadartu lahu limi'atin wa na dinara bayan shekara biyu cif a Saudiyya, sai na dawo zuwa masallacin don cika wannan alkawarin na dinari wato ɗari da hamsin. fawajattu tukulla shay'in qad unjiza fil jami'i walhamdulillah sai na tarar komai an yi shi a masallacin wani bawan Allah ya zo ya yi komai yadda ake bukata to ni kuma ga alkawarin da ne wa Allah ga kuɗin kuma a hannuna hal astati'u an adfa an nazara ila aljami'i nafsihi akramaka Allah yanzu tunda wannan masallacin na daukan ma Allah alkawari shin zan dunkula kuɗin ne in damƙa ma su yan masallacin in shi a hannun masallacin aw adfau li ahadil jawami'i fi al-daffati ko kuma zan ba da kuɗin wato a nan wajen Falastin baffal garbiya wato West Bank shi ne baffa garbiya ƙasar Falastin. Haifu annaha bi hajatin aksara minal aljami'il maskur domin su sun fi buƙatuwa ƙwarai ƙwarai da gaske da gina masallaci na Juma'a. لأننا في الضفة inda عند بناء المساجد domin mu a wannan wato west bank din nan wato nan daffatul garbiya a nan falastin yayin gina masallatai na jidu su'ubatan fi dhalika min qillatil mal muka fuskanci wahala mai tsanani saboda karancin kuɗi idan aka tashi gina masallaci a fi duniya yanzu ina son ku bani fatawa jazakumullahu hairan Allah saka muku da alkhairi da amsan da kwamitin fatawa ta bayar ta ce idza kana alwaqi'u kama zakarta idan lallai har abin da ka faɗa haka ne falaka an taj'ala dhalika almablagh fi masjidin Afar fi ad Garbiya, ya kamata ka sanya kuɗin a can Falasɗin ɗin wato a wani masallaci daban tunda wannan ɗin koma da komai ya samu wa fi zalika wafa'an bi nazrika idan kai haka din to ka cika alƙawarin da ka daukan ma Allah saboda haka muna roƙon maka Allah taqabbala Allahu minka Allah ya karba maka amma wa nusika muna maka nasiha bi adamin nazari marratan ukra kada ka kuskura ka rika irin wannan alkawarin nan gaba mutum kullum in zai aiki Allah ce insha Allahu insha Allahu zan yi kaza zan yi kaza in Allah da zan gina amma na ɗaukan ma Allah alkawari na rantse na ɗau ka dai kakka sake irin wannan ina fata an gane ko to Allah ubangi ya datar da mu to sai ah, bayanin mu na ɗazu as-salatu fi masjidin bunya bi malin haram hukuncin yin sallah a masallacin da aka gina da dukiya ta haram mai tambayan akan wannan yayi fatawa yace akramakallahu ma hukmu salati fil masjidi alladhi bunya ibtigha'a a Allah ta'ala wa qad khulita khalata malahu bima eh, bina'ihi bimali riba menene hukuncin as-salatu yin sallah fil masjidi alladhi a masallacin da aka gina shi ibtigha'a wajhi lahi don neman yardan Allah aka gina masallacin amma mai gina masallacin waƙar halata mala bina'ihi ya cakuɗa kuɗin gina masallacin bimali riba da dukiyar riba da kuɗin riba sannan tambaya ta biyu ma hukmu salatu fil masjidin ladi buniya menene hukuncin sallah a cikin masallacin da aka gina minat tabarru'at daga wato neman taimako wanda aka tara kuɗin wa min hamalul masruq a ciki kuma akwai kuɗin sata malamai suka ce tajuzu salatu fi kullum min hima ya halatta a yi sallah a dukkan masallatan guda biyu wa ismu kulli manal murabi was-sariki ala nafsihi wato zunubin duk wanda ya karɓo riban ya sa na riban da wanda kuma ya bada kuɗin sata laifinsu yana wuyansu amma don ka shiga ka yi sallah yanzu in ka zo masallaci za ka yi sallah sai ka tambaya don Allah wannan masallacin an gina shi da dukiyan haram ne ko na halal babu an gina masallaci ne ne shi kenan masu sallah in suka yi sallah sallar su ta yi laifin wanda ya sa kuɗin riba yana wuyansa laifin wanda ya kawo nashi na sata ana neman taimako ya kawo nashi na sata ya bayar yana wuyansa wannan ina fata an gane ko amma bai da alaka da wai sallan mu bata yi ba ko sallan mu bata karbu ba a'a babu sai tambaya ta ƙarshe da yake gajeruwa ce sai mu shiga ɗaya shafi yace ma hukmu man salla bi masjidin bina'uhu kasabu gina'ihi menene hukuncin wanda ya gina masallaci da dukiyan da ya samu ta hanyar waka da kiɗe-kiɗe irin mawaƙan nan haka wanda suke kiɗe-kiɗe suna ana biyan su a studio a haɗu ta haka ya samu kuɗin shi ɗin nan sai ya gina masallaci sai gina masallaci yanzu kama waɗansu mawaƙanmu a nan Najeriya ba kiran suna za ka ga sun tara kuɗi sai ka ga sun gina babban masallaci ta dalilin waƙa da suke yi. Ai al-mutribati irin waƙan nan sosai wanda yake ake yin shi da a studio mai shiga jiki awil ladi yi ganni fil afrahi wal ilab ko irin mawaƙan nan wanda ake ɗaukan su su je su yi waƙoƙi lokacin bukukuwa da gala gala gala wa yaksibu min gina'ihi amwalan kasiran yana samun dukiya mai yawa sakamakon wannan waƙe-waƙen da yake yi wa bana min hadhihi al-amwali masjidan sai ya ɗebo daga wannan dukiyan sai ya gina masallaci da shi fa hal tasihhu salatuhu fihi am la shin ya halatta a yi sallah a cikin masallacin shi ma wanda ya gina in ya shiga ya yi sallah a cikin sallan shi ta inganta? Kwamitin fatawa na malamai suka ce, As-salatu fi hadal masjidi sahiha, yin sallah a cikin wannan masallacin ya inganta, wa ammal kasabu bil ghina'i wal alati lahwi amma dukiyar da ake nema ta hanyar waƙe-waƙe wato da kayan kiɗe-kiɗe na alatu fa muharramun wannan haramun ne musulmi kada ya riƙa yi musulmi ya dena wa ismuhu ala sahibihi zunubin yana ga wanda shi yake tara dukiyan ta wannan hanya amma ba abin da ya taba sallan mutane ba abun da ya taɓa sallan shi ɗin shi ma waɗannan su ne mu guda uku a safiyar wannan juma'a mai albarka Allah Ubangiji karɓa mana sanya mana albarka a rayuwa kada a manta da yawaita salati yau ga annabi sallallahu alaihi wasallam kamar yadda ya nema nan bayan la'asar kuma a dukufa wajen addu'o'i saboda dacewa da sa'atul ijaba sa'an nan ta amsa addu'o'i Allah sa mu dace سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك